Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma wasu jiragen ruwa guda uku dauke da dubban ton na masara sun bar tashoshin jiragen ruwa na ukraine a jiya juma'a a wani bangare na yarjejeniyar hatsi tsakanin kiev da moscow yayin da kasashen biyu ke zargin juna da lalata wata babbar tashar makamashin nukiliya ta ukraine kamfanin samar da makamashin nukiliya na kasar ukraine enagotam ya bayyana cewa harin da rasha ta kai ya taba tashar samar da wutar lantarki ta zaporozhia cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a nahiyar turai enagotam ya faɗa a wata sanarwa cewa an samu hare-hare guda uku a wurin da tashar take a kusa da ɗaya daga cikin gimshikan wutar lantarki da makamashin nukuliyan ke da shi ita ma ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojin ukraine ne ke da alhakin lalata tashar nukiliyar. a hali da ake ji kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya buƙaci gwamnatin cambodia ta buɗe sansanin sojan ruwanta da take sabunta shi da tallafi daga ƙasar china yana mai cewa amfani da wurin zai zama barazana ga kudu maso gabashin asiya idan aka yi amfani da shi wajen kare kasar china blinken da ya isa birnin phnom penh domin halartar kungiyar kasashen yankin ta asian da cambodia ta shirya a wannan shekara ya kira da a kwantar da hankali game da yadda kasar china ta mayar da martanin gaggawa a kan ruwan da ke kewaye da taiwan dangane da ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai a wannan mako zuwa tsibirin mai cin gashin kansa Blinken ya kuma ce ya kamata a kasashe mambobin ASEAN su yi tar da gwamnatin soja da ta kwace mulki a kasar Myanmar a watan Fabrairu shekarar 2021 ta hanyar neman ƙara matsawa gwamnatin lamba a fannin tattalin arziki da siyasa. Ya ce ya kamata a tattauna da dukkan wakilan al'ummar Myanmar ciki har da gwamnatin haɗin kan ƙasa. dubun dubatan jama'a ne suka halarci sallar juma'a a yankin da ake kira green zone na birnin bagadaza a wata dambarwar nuna iko da jagoran 'yan shi'a da iraki muktada al yake ciki bayan abokan adawarsa bisa sharaɗi suka ba da goyon baya ga kiran da yake yi na gudanar da zaben wuri al wanda ya daɗe yana taka rawa a fannin siyasa da addini a ƙasar mai arzikin mai da yaƙi ya daidaita ya kwashe tsawon watanni yana fama da rikicin siyasa tare da abokan adawarsa 'yan shi'a masu samun goyon bayan iran masu ibadan sun yi cincirindo a wani katafarin fili da ke cikin yankin green zone wanda ke da gidan gidan gwamnati da na diplomasiya ciki har da majalisar dokokin kasar da mabiyansa suka fara mamayewa tun a ranar 30 ga watan yuli na'am na'am ga sauye-sauye magoya bayan sadar suna faɗa yayin ibadar kano suka ce ba sa goyon bayan cin hanci da rashawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata gagarumar fashewa a kusa da wani taron addini na mabiya mazhabar shi'a a birnin kabul na kasar afghanistan ya kashe fararen hula akalla takwas tare da jikata wasu goma sha takwas reshen kungiyar ta'addanci ta yankin da take kiran kanta is ita ce ta ɗauki alhakin kai harin na jiya juma'a shaidun gani da ido sun ce 'yan tsiraru da suka hada da mata da kananan yara sun shagala da gudanar da bukukuwan makoki na shekara-shekara a wata anguwar da 'yan shi'a suke da rinjaye a yammacin babban birnin kasar afghanistan lokacin da fashewar ta auku kakakin kungiyar taliban zabihullah mujahid ya tabbatar da adadin wadanda suka mutu a shafinsa na twitter yana mai cewa an dasa bam din ne a cikin wata motar da ake turawa kuma dukkan waɗanda abin ya ritsa da su fararen hula ne marasa laifi a ƙarshe wata babbar jami'ar amurka ta faɗa a jiya juma'a cewa yankin kudu da saharan afirka shine yankin da ya fi fama da matsalan karancin abinci a duniya sakamakon mamayar da rasha ta kai wa ukraine farashin abinci a duniya ya haura da kashi 23 bisa ɗari fiye da shekarar da ta gabata amma lamarin ya fi kamari a kudu da saharan afirka inda abinci ke laƙume kashi 40 cikin ɗari na kasafin gida in ji jakadiya linda thomas greenfield a jami'ar ghana da ke birnin accra labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba yadda 'yan ta'adda ke ta kwarara zuwa jihar Nasarawa, al'amarin da ya tada hankalin gwamnatin jihar. Toma Dalla. Gwamnan jihar Nasarawa, injiniya A.A. Sule, ya bara inda ya koka cewar 'yan ta'adda na tuttuɗowa zuwa jihar tasa. Al'amarin ma kenan da ya sa ya kira taron tsaro inda masu ruwa da tsaki a jihar suka gana domin duba yadda za a shawo bakin zaren. akan haka na tuntuɓi mai magana da yawun gwamnan alhaji ibrahim adra ya mana ƙarin bayani dangane da shi wannan taro. kamar yadda ka sani wannan jawabi na mai girma gwamnan jihar nasarawa injina abdullahi sule ya gabatar ne a gabanin taro na majalisar tsaro ta jihar nasarawa wanda ya gudana a makon da ta gabata inda yake cewa kamar yadda kai ma ka sani wannan abu da ya faru a gidan gyaran hali na kuje da kuma 'yan bindiga da ake korowa daga jihar katsina jihar zamfara niger kebbi da kuma kaduna yake bayyana cewa lalle an samu jawabai irin na tsaro da ke nuna cewa waɗannan 'yan bindiga suna shigowa wasu sassa na jihar nasarawa takamaimai ya ba da misalin wani guri da ake kira rugan juli da kuma rugan madaki da ke karamar hukumar karu sai kuma wasu sassa na karamar hukumar wamba da na toto ya ce an samu waɗannan rahotanni na waɗannan mutane wato an hange su a waɗannan wurare Ah, hakan ma shine makasudin wannan taro na gaggawa da ya kira domin kama yadda yake daukan kowane matsala na tsaro ko rashin sa a kowane lokaci yakan so ne a tashi a yi abin da ya dace a yi tun kafin aukuwar wani lamari to shine ya jawo hankalin mambobi inda suka ƙara tattaunawa da zumman samo sabbin hanyoyi ko kuma dabaru na tabbatar da cewa a kulliyomin an ci gaba da samun zaman lafiya a jihar nasarawa domin kokarin gwamnati a kowace wato a kowane lokaci shine na tabbatar da cewa dukiyoyi da kuma rayukan al'umma an kasance gwamnati ta yi kokarin kare su ya gwargwado a takaice a abin da ya faru ke. Duba kuma da yadda 'yan ta'adda suka mame yankunan da ke kan iyaka da babban birnin tarayya Abuja daga dukkanin jihohin da ke makwabtaka da ita. ministan Abuja ya kira wani taro irin na tsaro don duba irin matakan da ya kamata a ɗauka a dai wannan taro an cimma farfado da aikin tsaro na haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da ke nan abuja da kuma waɗanda ke sauran jihohi guda bakwai da ke kan iyaka da abujan al'amarin kuma da ke jan hankalin kwararru su dr kabiru adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na beacon Consultant. a dukkan wannan yankuna inda shi gwamna ya ambata da kuma garuruwan da ke kewaye da abuja irin ta'addanci da laifuka wanda suka saba ma dokar kasa wayanda aka san cewa 'yan bindigan na wanda ke da alaka da ko ta'addanci ko sace-sacen jama'a don karɓar kuɗin fansa yana faruwa in ka diba duk bangaren nasarawa inda shi gwamnan ya ambata su karu da gasunan da gasunan garuruwan da ke nan kewaye da abuja ta gida bangaren nasarawa haka bangaren niger haka bangaren kaduna haka bangaren kogi to a takaice dai alamu da ababen da ke faruwa a ƙasa ya nuna mana da cewa lalle akwai wayannan 'yan bindiga a ƙasa kuma suna nan suna ta'asar da aka san su da shi abu na biyu shi ne taron da shi minista ya yi abuja to mu shawarar da za mu ba ma wayannan shugabanni da su shi kan shi minista da kuma gwamnonin da ke kewaye da eh, eh, birnin tarayya lokacin siyasa gaskiya ya wuce lokaci ne yanzu na shugabanci a zauna a yi taro a hitar da sanarwa gaskiya ba shi ba ne mafita shi wa'annan 'yan bindigan ai suna sauraron rediyo kuma suna kallon talabijin a wani bangaren ma suna da wa'anda ke fallasa musu bayanai na siri daga cikin wurin wuraren nan a takaice dai a tsaya a yi aiki a ɗauki matakin da zai kai gare su ya kuma nuna musu cewa fa iko fa iko ne gwamnati ita ke da ƙarfi take da iko ba zai yiwu ba wai suna nan suna cikin dazuzzuka suna abin da suka ga dama sannan ita gwamnati ta ce wai tana taro tana mitin in ta gama taron kuma ta hitar da sanarwar abin da za ta yi to jira za su yi har a zo a same su ko yaya abin tambaya kenan a takaice dai kamar yadda na ce wayannan shugabanni namu su ajiye siyasa a gefe su yi aiki abin da ya kamata uh, umarni kai tsaye a baima wayannan bangarori na tsaro cewa ku je ku karasa wannan abu a bayar da lokaci kuma wanda ya kasa cika umarnin da aka bashi a cire shi a duk wani abu baya ga wannan gaskiya kame kame ne da shi ministan da gwamnonin ai membobin apc ne kuma apc ta take shugabanci a takaice dai babu wani dalili da za tsaya wannan yanayin da halin da muke ciki a zo ana siyasa a rediyo ko a talabijin a je a yi aiki an kasa su gani dangane da kwararan 'yan bindiga kuma zuwa jihar nasarawan masanin tsaro dr yahuza ahmad getso ya ce dama can sun yi tsammanin haka to abin tambaya a nan menene hadarin wannan ga abuja da masu ranjoyin da ke makwabtuka da ita ah, wannan wani abu ne wanda yake babban kalubale kuma wani abu ne wanda yake ba sabo ba a shekarun 2016 da sha bakwai da ma 2014 ko da kwanan nan na yi magana sosai akan abin da ya shafi iyakokin wato jihar nasarawa ta bangaren abin da ya shafi karshi a yankin orozo da kuma yankin wato abin da ya shafi yankin abaji ta inda ta yi iyaka da karamar hukumar nasarawa toto kuma duba da cewar wannan jiha ce wacce take to kula da harkokin noma da kuma guraren kiwo ingantattu dole ne dama za a yi tsammanin haka zai faru to abin da zai iya faruwa wato na tasiri da kuma illa da matsalar da za a samu shine za a samu ƙara kwararar makamai a kusa da yankunan birnin tarayya abuja da kuma wato 'yan ta'adda masu aikata laifuka da 'yan fashin daji da masu fashin mutane don kuɗin fansa waɗanda ba a san su ba ba a da kididdiga su sannan kuma hukumomin tsaro su tashi tsaye duk da yake babbar matsalar da ake fuskanta shine babu wadatattun jami'an tsaro waɗanda za su iya tunkarar wannan matsala da ake fuskanta. Ko taron tsaro da minista Abuja kira a kokarin ganin an fara wani sintirin haɗin gwiwa tsakanin Abuja da jihohi bakwai da ke makwabtaka da ita ka iya haifar da ɗa mai ido? har ila yau ga Dr. Yahuza Ahmad Getso. Uh, wato inda a ce gwamnatin da ta san ciwon kanta ne, kuma gwamnatin da take yi da gaske ne, kuma wannan matsalar ta dame su. ai shekaru nawa aka ɗauka ana kashe mutane a jihar Neja, shekaru nawa aka ɗauka ana kashe mutane a jihar Kaduna, shekaru nawa aka ɗauka ana yi wa mutane kisan mummuke a yankin Gwagwalada, shekaru nawa aka ɗauka ana yi wa mutane kisan mummuke da satar mutane don kuɗin fansa a yankin Abaji, shekaru nawa aka ɗauka ana yi wa mutane kisan mummuke a yankin da ya shafi karshe shekaru nawa aka ɗauka ana yin abubuwa na tsoro na razana da rashin kwanciyar hankali a yankin da ya shafi wato yankin su orozo da wasu yankuna da ya shafi a yankin abaji da kuje da sauran makamantansu saboda haka wannan taro ba za mu iya wato yanke kauna kai tsaye mu ce wato ba zai iya zama an yi shi ba ko ko mu ce kada a yi a'a wataƙila garin yin a samu wasu masu hankali wanda suka san ciwon kansu wanda za su ɗora al'umma da gwamnati da hukumomi akan abin da ya kamata amma a zahirin gaskiya wato 'yan najeriya yanzu wani gwamna za ka ɗauka a ciki gwamnan kaduna za ka ɗauka ko ko gwamnan naija ko ko gwamnan nasarawa ko ko gwamnan kogi dukkanin waɗannan gwamnonin babu irin waɗanda abubuwa na matsalar tsaro bai faru a yankunan su ba kuma suka yi biris ba su mai da hankali sun yi abin da ya kamata ba sakamakon haka ake samun matsaloli suna ta kara hauhawa da faɗaɗa da yaukana da yalwata da wanzuwa da kuma samun guri da samun tagomashi a waɗannan gurare waɗanda ake da su na yau da gobe eh, na wanda yake ƙara jefa talakawan ƙasa cikin barazana da tsoro da yanayi wanda yake na rashin kwanciyar hankali da rashin samun nutsuwa saboda haka gwamnonin jihar Neja da da wato Kaduna da Nasarawa da Kogi da sauransu duk ba wani abu ne yake damun matsalolin da suka hana ake suka hana ruwa gudu wajen kaiwa ga gaci dangane da matsalar tsaro ba wani abu ne illa kawai muna da gwamnati ne wacce bata san ciwon kanta ba wacce bata ta damu ta mai da hankali akan halin da al'umma suke ciki ba kuma wato da karancin jami'an tsaro da karancin kayan aiki da kuma ƙara yalwatuwa da wato matsala ta abubuwan da ya shafi cin hanci da karɓar rashawa wanda ya hana ruwa gudu ya hana wato hukumomin tsaro da jami'an tsaron su aiki da kuma wato karancin kayan aiki na zamani waɗanda za su iya tunkarar su kansu waɗanda suke yi wa ƙasar barazana da kuma al'ummar barazana amma muna da tabbas kuma muna ƙara ƙarfafa gwiwar tsirarin jami'an tsaro da ake da su na farko muna yi musu godiya akan kwazo da ƙoƙarin da suke yi na biyu kuma muna ƙara ƙarfafa musu gwiwa akan cewar kada su yi ƙasa a gwiwa wannan matsala ta tsaro da ake fama da ita za a iya samun kaiwa ga gaci za a iya kaiwa ta kuma za a iya samun nasara amma sai idan gwamnatin malam muhammadu buhari ta dawo ta nuna daga sai take ta dawo kan layi ta baro daga layin da ta sauka da shi kuma ta rungumi abubuwa da shawarwari waɗanda masu hankali masana tsaro da sauran masana da sauran masu dabaru da hikima suke bawa gwamnati muna sa ran cewa da yadda Allah za a kai ci za a samun maslaha za a samun mafita kuma za a samu nasara kuma wato wani abu ne wanda yake mai sauki matuka amma fa sai an dawo layi domin an bar layin kuma sai an dauki ma'aikata wadatattu sai an samu musu kayan aiki sai kuma an canza yanayin da su kansu ma'aikatan suke rayuwa da su da iyalansu da kuma wato 'ya'yansu ta bangaren lafiyar 'ya'yansu ɗakunan kwanan su in ka duba yanzu a nan birnin tarayya abuja in ka dauki barukokin hukumomin tsaro da ake da su tun daga kan na immigration da na 'yan sanda da na custom da na sojan ruwa da na sojan ƙasa da na sojan sama da kuma wato na ita kanta hukumar tsaro ta farin kayan da ake cewa dss za ga cewar suna cikin wani irin yanayi na rashin nutsuwa na cinkoso da sauran makamantansu ba su ba a kula da bangaren lafiyar iyalansu ilimin 'ya'yansu da sauran makamantansu saboda haka in an yi wannan muna da tabbas cewa za a iya kaiwa gagaci kuma za a iya samun nasara kuma za a iya magance matsalar tsaro wacce ta kishi ta kishiyewa ba ma wai a taron G7 kawai ba a taron ƙasa gaba ɗaya in ma za a kira in ba a yi waɗannan abubuwan ba babu yadda za a yi a fidda ayi daga rogo. To sai dai kuma kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja CP Babaji Sunday ya ce jami'an tsaro a wannan birni fa na iya bakin kokarinsu domin ganin an tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali inda ya nemi haɗin kan sauran jama'a da su taimakawa 'yan sanda domin samun tsaro mai inganci duk matakai da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka game da haɗin kai tare da duk sauran jami'an tsaro jama'a su zama taka tsantsan game da harkan tsaro sannan kuma idan suka ga wani abu wanda ba su yarda da shi ba ko ba su amince ba su gaya wa jami'an tsaro na mafi kusa da su. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu sai mu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da ɗan gari wanda sashen Hausa da muryar Amurka tare da gidajen rediyo ka da ke kawance da shi ke gabatar muku a kowane mako. A wannan makon gidan rediyon Niyya FM birnin Kwanni ne wanda ya kai ziyara a garin Cerasa Mangu da ke cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar ta jamhuriyar Nijar muka leƙa domin samo muku tarihin garin wanda ni Haruna Mamman Bako ne da hakimin wannan garin na Cira Samangu kuma na suma da tambaye shi sunan shi kamin shi muna bayanin tarihin wannan garin. Ni ne Alhaji Abdulkaka ka uban dawakin Cira Samangu. Ranka daɗe shin wannan gari na Cira Samangu yau yalla watakila a ce ana iya a kwatanta in ma ba a da shi tabbatacce yalla ya kai kamar shekara nawa da gyarkawa misali wannan garin namu na cira sai mu ce a halin yanzu da ke wanga lokacin sai mu ce tun lokacin ana yaƙe-yaƙe dai ne garin irin yaƙe-yaƙe na dauri na dauri eh, a lokacin garin aka kawo shi to ya ne an kai an kawo garin to a lokacin da an kai an kawo garin a lokacin akwai wani mahalbi ana ce mishi dogo ne da ya zo akwai wata tsakuwa nan a tarihi nan a cikin garin yamma gari da nan bakin nan bakin gidaje nan yamma gari a nan ya aje sansanin shi yana halbi a wannan lokacin mu abin da aka gaya mana aka ce a wannan lokacin ne aka kawo garin amma garin ba na ya tsaya ba ya yi zama wuri kamar kashi ko uku ne wuri eh, wuri to ga uku ne kuma aka samu garin ya tsayu a nan wuraren da garin ya zama nesa ne ko kuma ana ya kimanta su a ce wuri kaza wuri kaza na to babu nisa tun da nan akwai nan wannan wurin da ake ce ma a ahogara shi a wannan lokacin an ce mana garin ya zama nan nan bayan nan kuma nan sai a ce wanga wurin da ka gani inda ka cari ran a nan kuma wannan riran da adda tarihi ba irin shi nan dai a nan cikin Nijar ni dai gano sani in ba nan wurin ba to nan ma garin ya zama nan wannan wurin tunda kusan dushi ne wanda kuma ga wani rere a ƙarƙashi gare shi sai kuma na inda shike yanzu sai kuma na inda shike yanzu yanzu nan ne Allah kawo garin ga shi sannu sannu har garin ya bunkasa Na inda garin shike yanzu yalla ana iya sa mai yalla shekara nawa misali to a nan yanzu alal misali sai mu ce mu a sanin uwayen uwayen mu sai a ce garin yanzu ya kai shekara ko a ce ya kai shekara ɗari da kawashi. To me yasa ake ce mai ce rasa mangu? To sunan da aka ce mishi ce rasa mangu shine ya ɗauko tarihi daga sunan kama a ce aljanu shine ake ci mace rasa mangu inda ita mangon mace ce eh shi wannan wanda na ga maka dogon a wannan makwabtan namu a nan ne ya samu aka gama shi da ita da shi bai da dangantaka da su waɗanga ɗin amma saboda hitina ta yi yasa sai suka samu suka aura mai wannan matar kamar akwai rashin zaman lahiya tsakanin su amma saboda a zamna lahiya sai an kai mai mata kai mai mata lalle akwai rashin zaman lahiya tunda mu da abin da mun ka sani duka nan wanga garin makwabtan mu sun yi iko har bisa malbaza duka ikon su ne amma mu a tarihi ba su taba ikon ba wannan abin eh, ya gagare su nan eh ta bayi su su maida ta karkashin su shi mun ka sani to yanzu kamar yalla an kai yin hakimi nawa misali a kisashi nan cikin wannan gari yanzu alal misali yanzu an kai kamar hakimi ina ji suna kai tara zuwa ko goma sha wani abu tunda ni ban yi ban yi lissafin su ba amma dai suna kai tsakanin tara zuwa goma sha wani abu kai kankan kanka yanzu ka kai shekara nawa bisa karaka yanzu abin da gare ne ina da shekara goma eh, da wata shida ba kwana biyu to garin na tsira samangu yalla watakila shina da wani abu wanda za a ce wata martaba gare wadda ko ina na yan an zagaya yalla cikin wannan kasa ko cikin duniya wannan abin in ba nan ce rasa mangoba da duniya ba ya samu ne shi na da wannan wannan martaba. a abin da muke je muka ji a tarihi abin da aka wadi lalle akwai martaba tun da ni an martaba lokacin da ake yaƙe-yaƙe wannan dutsen da wanga dutsen duka ya suke yana yaƙi. duwatsun bi sai su gami sai su gami lalle haka aka tabbata mana ya suke a wannan lokacin tunda su masu wannan martaba su suna da abin su kuma a yaƙi su waɗanga masu wannan garin su ake sa gaba tare da kakakin nan kakakin nan nan kwanne za ta taya su ake tura gaba. a da ana son a yi galaba a wannan lokaci. to ɗauko mana bayanin cikin martabobin garin na shi wannan rere da an ka ce ga rere isa duci amma babu wanda da izinin shi ɗebo shi kawo shi gida dai. eh to shi wannan reren sai a ce wani ikon Allah ne tunda ni dai na zaga wuri-wuri a cikin nijar ma har kasashen waje na je mali amma ban taɓa ganin rere karkashin dutse ba yan ba wanga ba kuma shi martaba shi wannan reren lalle ba a ci bai da martaba akwai martaba gare tunda akwai aljannu a karkashin shi ko saman shi ake cewa shi wannan reren mm. tunda a lokacin abin da muka sani ba ka yi hawan reren nan ka yi kirari baka samu wata matsala ba amma yanzu ne abun yanzu ana ya a yanzu komai ana yi mu dai yanzu da yan gari kuma matasa sun ce suna hawa bisa ya hanyar ruwa yanzu ma an kai ruwa su zo su fito da kada bisa gare shi to amma dai bowa gida ita har yanzu ba fara ba to har yanzu dai ba fara ba ni dai a nau sani dai ni dai ban san ba in dai akwai wani wanda ya ji araba Allah ya gani ko abin ya zama haka nan ni dai a nau sani dai babu wanda ta ɗebo shi to shi wannan rairai an ce idan aka ɗebo shi ana ya fada cikin wata matsala wace irin matsala ce to ni ban san ba ko wace irin matsala ce amma eh kwarai tana ya tashi a da yanzu eh, a can shekarun ba lalle haka mun ka ji ana gani kuma tsoron haka ya sa ba a ɗebowa balle yanzu a san martaba har yanzu akwai ta kuma yanzu kai babu wanda ke iya jaraba ba tunda an tunda ana jin tsoron wannan abin to ana iya cewa ran kuna samu yalla ko wasu dan su daga zakwa kasashen waje don ɗaya gani ne a zaka diba shi akwai masu zakwa har turawa ma suna zuwa wurin su je su yan hotunan su su koma hmm. to yanzu in an ka tabka ruwa misali yalla ruwa ba su wuce da reran to daga shi karkashin duci ne wannan reran in an kai ruwa wani iko Allah ne yanzu in an kai ruwa yau an kai ruwa in ka je za ganin wannan reran yana turo ko kuma ba ruwa ba su shi eh ba su shi kashi ma wannan reran ruwa ba su shi kashi ko an yi ruwa bai shi ko an yi ruwa bai shi sai dai washi wannan wurin ko an yi ruwa bai shi muna ai musan yalla wannan gari naku akwai wata matsala wadda a gare shi wadda yake so son nan da nan hukumomi su agizo a yi maza maza a a taimaka muku game da wannan matsala. To muna da matsala sai mu ce tunda ai shi gari ba ca ba matsala tunda akwai wuraren da ruwan mu na yanzu waɗanda muke sha har wani rijiyoyi muna son mu samu foraje kuma wanda eh murzaje saboda mutane su samu ruwa tsarkakaki na sha. Game da wannan matsalar tarwa da ce rasa mango ke fama da ita wadda hakimin garin ya yi mana bayani na tuntuɓi Malam Abdu Muhammadu magajin garin birnin Kwanni wanda a ƙarƙashin hurumin sana wannan garin yake a ƙarƙashin da'irar birnin Kwanni domin jin shi za a yi a magance ma waɗannan jama'a wannan matsala. Na gode don ka haruna mun bako da ka bani wannan dama na in yi wanga bayani bisa ga matsalar gata ruwa da a akwai sa mangu to wannan matsala mun san da ita kuma tunda mun ka zaka mun ɗauri niyyar insha Allahu ba cikin bata lokaci ba za mu daidaita wannan matsala tunda sun san da cirasa gune akwai wannan mini addiction do potable babba to ba ta da girman da za ta gama garin biyu me mun samu cikin program d'urgence za a yi mace rasa gune babba mini addiction do potable wadda za ta gama cera sa din biyu yanzu haka an yi diyawo din an ba da kuɗin wannan aikin yanzu jiran ne ake dan kwangila ya zo ya wannan aiki za a haɗa waɗannan garuruwa biyu don ka da rasa guni da rasa mangu za a haɗa su sai wannan mini addiction do potable ta haɗa laido village kuma ita waccan in mun sai mu ɗebe wannan mini addiction do potable wanda a gare mu wannan ɗan ƙaramin shaton wancan bowl da eh, eh, an ƙarami wanda akwai rasa guni sai muna dibin da har mun zana ma wani gari inda muke son mu kai shi mai zan tabbatar ban mutanen cerasa insha Allah cikin 'yan kwanakin ga wannan matsalar ruwa zai zama tarihi gare su kuma za mu kula insha Allah. Masu sauraron mu a nan muka zo ƙarshen wannan shirin na da ɗan gari wanda ni haruna mamman bako na shirya na gabatar daga nan gidan rediyon niya fm da ke birnin kwannin shanguriyar nijar kasancewa shirin na zuwa ne a ƙarƙashin haɗin gwiwa tsakanin sashen hausa na muryar amurka da gidajen rediyo ka daban-daban kuma daga nan sai in ce muku sai kuma wani shikon idan fa Allah ya so. To Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. zuciya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano ta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba ƙarshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zani gwani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe yi karo da dan musa ya so in dan huta ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba. tafiya nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.